Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Lahadi ranar sha biyar ga watan da saniya hijiran yin halitta shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da takwas ga watan ɗaya miladiya dubu da ashirin da uku Allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara abubuwan fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka Abdul Bilal bin Rabaha inda muke karatu cikin littafin al-aqidatul wasitiyya wallafawar Taqiyuddin Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin al-Harrani al-Dimashqi تغمده الله برحمة منه a zaman da ta gabata muna karatu a cikin ayoyi da malam ya kawo ayoyin da suke tabbatar ma da siffan Allah maɗaukakin sarki na kulli mun karanta aya da malam ya kawo ta ƙarshe faɗin Allah maɗaukakin sarki kabura mafatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu inda Allah ya ce lallai fushin ya girmama a wajen Allah maɗaukakin sarki an ta kuru ma la a ce kuna faɗin abin da ba kwa aikatawa mun yi bayani akan siffofin da ya kamata ɗalibi mai neman ilimi ya siffantu da su wasu daga cikin siffofi mun karanta kaɗan daga cikin abin da imam al'ajuri rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa akhlaqul ulama da kuma littafin akhlaqu hamalatul qur'an eh bayanin siffofin da ya kamata ɗalibi mai neman ilimin addini da kuma malami mai karantar da addini siffofin da suka kamata su siffantu da su a yau ma ina so mu dan duba wani abu da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafin sharhin da ya ma al-aqidatul wasitiyya wani ya magana sannan za mu sake leka wani abu da ashe. Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ya faɗa a matsayin alamomin gane ilimi mai amfani a cikin littafin sahiyatu talibul ilm wadda insha Allah ta'ala za mu yi tsokaci a kai kafin mu kai ga ayoyi da mali ya kawo na siffa ta gaba a da suke tabbatar da siffan Allah ta zuwa da zai a filin alkiyama malam ibn usaimin a sharhin da ya ma littafin al-aqidatul wasitiyya bayan da ya kawo wannan ayan ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabara maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun sai ibn usaimin yake cewa idza kunta taqulu shay wa la taf'aluhu fa anta baina amrayn yace idan ka kasance kana faɗan wani abu amma kuma baka aikatawa kana faɗa amma baka aikatawa yace to kai din nan ka zama a tsakankanin abubuwa guda biyu dole ka siffantu da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu in har kana faɗa amma baka aikatawa to dole ka zama ɗayan daga cikin biyun nan yace na farko imma kadibun ta taqul walakin walakin tukhawwifu an-nas yace abu na farko shine ko ka zama kai makaryaci ne akan abin da kake faɗa amma ko kana faɗa ne so daga tsorata mutane fa taqulu lahum shay walai walaysa bi haqiqa shine sai ka rinka faɗa musu a wani abu amma wannan abun da kake faɗa musu nan ba shine hakikanin gaskiyan abu yace dole ka ɗauki wannan shine abu na farko in dai har zaka faɗa amma ko kai kuma baka aikatawa to ɗayan abu biyu yace na farko shine ko kai dama makareci ne ƙarya dama ka musu amma kana tsoratar da mutane ne akan wannan wannan ƙaryan ko kana faɗa musu ne don su ji tsoro an fahimta ku Ke sa sai ka faɗa musu abin da ba daidai ba yace ko wannan wace wa imma annaka mustakbirun amma taqul ko kuma in dai kai ba makareci bane to dole sai ka kakura da rajulun nan shine ko ka zama kana da girman kai akan abin da kake faɗa kai da cewa gaskiya ne amma girman kai shi hana ka aikatawa yace ta'muru an-nasa bihi wa la taf'aluhu Waɗannan tanha an huwa ta wa girman kai shi yasa kake umurtan mutane kai baka aikatawa ko kuma kake hana su kuma kai sai ka aikata Ya ce dole ɗayan biyun nan ne in dai har za ka ce wa mutane ka za Allah na so amma kai baka damu da ka aikata ba za Allah baya so kuma kai kana aikatawa to ko ƙarya ka musu ko kuma sunanka mai girman kai shine kawai ɗayan biyu an fahimta ko inji shi Muhammad bin Salih Al-Utaimin Allah madaukakin sarki ya ji kai shi farta mishi Malam Bakar Abu Zaid a cikin Hilyatu Talib al-Ilm yayi babi ya sama babin suna at-tahalli bil amal yace a matsayin ka na ɗalibi mai neman ilimi ko malami mai karantarwa yana ga cikin abin da za ka yi kwalliya da shi shine ka zama kana kwalliya da aiki da abin da kake karantarwa ko da abin da kake koya sunan babin ke a ƙarshen babin a ƙarƙashin babin sai ma ce min alamati ilmin nafi' ce daga cikin alamomi da suke nuna lallai ilimin da mutum yake da shi mai amfani ne akwai alamomin da ake gane ilimin da kake da shi nan mai amfani ne ko mara amfani sai ce daga cikin alamomin da ake gane ilimi mai amfani ne malaka ta sa'al ma'a nafsik an hafdika min alamatil ilmi nasi yake ka tambayi kanka kai tattaunawa tsakaninka da zuciyanka akan wani rabo kake da shi daga cikin waɗannan alamomi da suke tabbatar da ilimin mutum mai amfani ne ko mara amfani yace alama ta farko al'amalu bi alama ta farko yace ita ce a ga kana aiki da ilimin da kake zima ko ilimin da kake karantarwa in kaga kana karatu kana neman ilimi ko kuma kana karantar da ilimi kuma kana siffantuwa da aiki da wannan ilimin ya daga cikin alamomi da ke nuna cewa ilimin da kake kai ilimi ne mai mai amfani yace na biyu karahiyatu tazkiya wal madhi wat takabbur al khalq ya daga cikin alamomin da ke nuna ilimin ka mai amfani ne ya zama kana kyamar a rinka tsarkake ka kana kyamar a rinka yabonka kuma kana kyamar ka rinka yi ma mutane girman kai yana daga cikin alaman nuna ilimin ka bai da amfani ya zama ana ana tsarkake ka ka rinka jin kana kai ma ka ko ana yabonka kana jin daɗi a ya zama duk lokacin da za mu yi wata kalma na tsarkakewa zuwa gare ka za ka yi me za ka tunku lokacin da wata kalma ta yabo zuwa gare ka za zaka mi ka kore shi yasa magabata Allah madaukake sarki ya ji kansu ya gafarta mu lokacin da suke da rai ba sa so ko da ɗaliban su ne suke ki surun kiran su ya imam ya muhaddis ba sa so ba sa so akwai wani wani video clip da na kalla na Sheikh Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen wani karatu haka sun gama karatu da ɗalibai wani ɗalibi daga cikin ɗaliban da suke gurin sai ce akwai wata wasu baitoci da ya rubuta wanda ya shafi makarantar wannan majalisin yana so malam ya bashi dama ya karanta wannan baitoci sai ce babu ne aka bashi microphone da ya fara karantawa a cikin baitocin da yake karanta sai karanta wani baiti baitin ma'anansa yake cewa matukar a cikinmu akwai ibn al-usaimin to lallai ba za mu tabe ba ba za mu fata ba a kan gaskiya yana yaban wa malamin su ibn usaimin ibn usaimin yake da ka da ya ce yake wannan gurin ka gyara ka ce ma dama kitabun kitabullahi wa sunnati rasuli ka ce matukar a cikinmu akwai littafin Allah da sunnan manzon Allah ɗalibin har ya gyara zai karanta ce tsaya barkaci yace ai dan adam la tu'manu alaihi fitna ai baka lamun ce ma dan adam fitina yau ka yabe ni kana jin in bana nan ba wani abu ganin daman Allah ne gobe lalace zama wani abu daban sai zo kuma ka zo ka ce abin da ka faɗan nan ƙarya ne kai ma shi dan kila ya tasiri ya hana ka canja wannan abin da me da ka faɗa kuma kila ka ci gaba da karewa alhali kuma na lalace an fahimta ku to haka magabata yake ce ka wannan gurin ya gyara ya sa matukar a cikin akwai littafin Allah da sunan manzon Allah to ba za mu fata ba amma ba ibn al-Usayn bai ce ibn al-Usayn mutum ne zai iya canzawa ko wani lokaci ya ta karanta mishi ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mutum na iya canzawa ya ta wa'azi ya dogon wa'azi akan wannan tukun aka ce gaba to kar ka zama saboda kana ɗalibi ko kana karantarwa ya zama kana kana son a rinka maka taskiya ana yabonka kana mutane girman kai a ka zama mutawadi jiddan ka zama mai kankan da kai shi shine abu na uku yace takafuru tawadu'uka kullama zadda ilma yana ga cikin alamun da ke nuna ilimin ka yana da amfani shine a duk lokacin da ilimin ka ya karu to tawalu'un ka da kankan da kanka kuma sai karu an fahimta ku in ya zama ilimin ka na karuwa kuma ɗaga ma mutane kai da girman kai yana karuwa wannan alama ce da ke nuna cewa ilimin ba mai bane ba mai amfani ba za mu yi magana akan bambanci tsakanin girman kai da girmama kai don wani abu ne wanda mutane suke haɗawa guri da insha Allah ta'ala sai ce abu na hudu alharbu alharbu min hubbu tarakus wa shura wa duniya mutum ya zama yana gudun son shugabanci yana gudun son shuhura kuma yana gudun son duniya ya ga cin abin da ke tabbatar da alaman ilimin mutum mai amfani ne a ganshi yana da suhudu in harka ce da za a maganan jagoranci wa zai zama shugaba wa zai shi ne a ce mai faɗa a ji ba ruwan shi in ta zo kai shi ko incidentally babu laifi amma ba za a gan shi yana munafasa yadda kowa zai rinka kokarin sai an bashi to ilimi wannan ilimin shi ilmun nafi ne baya wani sa'annan baya son shura shi man ba manufansa bane ya ya shahara a san shi a duniya shi ba ta cikin manufansa manufansa ya karantar damuwan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya shikenan damuwansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umri ni'am damuwan shi kenan ko mutum da ya shirye shi kenan ba shi da matsala ba shi da matsala ya zama ba ya son shura. ko ba za a gaishe na munafasa wajen son duniya ba yadda 'yan duniya jahilai za su ta kai kawo yaki halal yaki haram to shi ba za a gaishe a gurin min alamati al-ilm an-nafi sa ne ke hijru da'wa al-ilm ya daga cikin alamomin da ke nuna ilimin mutum mai amfani ne shine a ga yana gudun da'awan ilimi bai taɓa zuwa ya ce ni malam wani ba zai taɓa zuwa ana magana ta ai sai mu ai in muka warware maka matsala ka zato. a duk wanda kaji yana wannan to akwai matsala akwai matsala a ikhlasin shi mara neman ilimi an fahimta ku so da ai in dai kana karanta alqur'ani ma ya ishe ka karka yi wannan ba ga kisan annabi Musa da annabi Khidir ba bai yau ya ishe ka misali ai ko annabi Musa da annabi Khidir ya ishe ka misali ya ci abu na shida isa'atu dhann bin nafs wa ihsanuhu bin nas tanazzuhan 'an al-wuqi' bihim yace yana daga cikin alamomin da ke nuna ilimin mutum mai amfani ne isa'atu dhann bin nas shi ya ringa munana wa kansa zato ya ringa jin cewa har yanzu da sauran shi wa ihsanuhu bin nas amma mutanen da yake mu'amala da su kuma ya ringa kyautata musu zato ko da yaushe ringa jin na mawa na abu kaza ba zai ji daɗi ba amma in wani ya mishi na rashin jin daɗi kuma ya mishi kyakkyawan zato ya mishi gudun wannan min alamati al-ilm an-nafi sani me yasa zai haka yace tanassuhan an al-wuqu'i bihi hakan shi zai tsarkake shi daga fadawa cikin mutuncin mutane zai zama ba zai rinka wulakanta kowa ba ba zai rinka jin haushin kowa ba to dama tun farko da ka mishi abun yayi maka ne ya maka wuce ya maka wuce Sheikh Muhammad bin Uthaymeen da yake da yake bayani akan wannan nukta na na biyu da na uku rashin girman kai rashin son yabo da kuma tawazu sai yake cewa yake lakin la'alima, la yanbaghi an yakuna salbani zada ilman علما takabburan. Bal بل ينبغي العكس كلما ازداد علما ازداد تواضعا لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كلها تواضع للخلق وتواضع للخلق تواضع للحق وتواضع للخلق yake bai kamata ba a ce mai ilimi ya zama kamar mai kuɗi bai kamata ba ya kamata a samu bambanci yace shi mai kuɗi kullama zada malan izada takabbura shi mai kuɗi duk lokacin da kuɗin shi ya ƙaru isan shi ya ƙaru girman kai sai ne sai ya ƙaru to shi kuma mai alami ya ce abin da ya kata malami ya zama shine kullama zada ilman izada tawabu'an shi mai ilimi yadda ya kamata ya zama shi ne duk lokacin da ilimin shi ya ƙaru tawazu'un shi ya ƙaru sai zama kaga kishiyoyin juna kenan kishiyoyin juna kenan sai yace me yasa yace saboda ai daga cikin ilimin da ya karanta yasa ya ƙara ilimi akwai karanta ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya tawazu'u ne ma gaskiya kuma da tawazu'u ma mutane an fahimta ku to inda kullum yana ƙara karanta ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kuma girman kai na ƙaruwa, ka karanta da biyu da bi shamfani ba an fahimta ku sai yake cewa lakin ala kulli halin idza ta'arada at-tawadhu lil khalqi aw lil haqqi ayyuhuma yuqaddam yace to amma kuma akwai abun lura in abu guda biyu suka zo fi nafsul waqt ana so yayi tawazu ma gaskiya amma in ya tawazu ma gaskiyar nan zai saba ma tawazu ma mutum ko in ya tawazu ma mutum din nan zai sa'a ma gaskiyar ta wannan halin wanne ya kamata yi mun fahimci maganar malam ga wani abu nan in kai shine sunna shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in kai akwai wani mutum da shi kuma zai ji kaman ka wulakanta shi ne in kuma ka ce ba za ka wulakanta wancan mutu za ka tauye wannan sunna muka wani misali ka shigo masallaci kana da alula kana shigowa sai ga misali ko kanin babanka ko na mai kama da haka a zaune ha da gaishe da kanin babanka da fara yin tahiyatul masjid wanne wanne ne sunna ha tahiyatul masjid ko amma in ka fara da yakin masu ba gaishe da babanka ba baban kanin babanka zai ce kai me ka rena shi in kuma ka ka rena shi yanzu kuma ka ide haƙƙin Allah ka bi haƙƙin me ga uwa guda biyu da su ma ga tawazu ma karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma tawazu ma wa mutum sai ma ce to in aka samu irin waɗannan abubuwa guda biyu aka samu irin waɗannan abubuwa guda biyu yace to abinda zaka yi yace fa huna la tatawadhu lahu تواضع للحق تواضع للحق وجاد هذا يجي yace a wannan halin sai ka yi tawalu'u ma gaskiya shi kuma wancan mutumin da ya ga kaman baka mishi tawalu ba kaman ka wulakanta shi kuma sai ka fahimtar da shi an fahimta ku a wannan halin in kai tawazu'u ma mutum ka bar wancan yanzu kuma kai laifi so da wancan haƙƙin Allah ne wannan kuma haƙƙin wane ne haƙƙin mutum ne kuma ko da yaushe haƙƙin Allah muqaddamun ko akan haƙƙin haƙƙin wanda ya zama ya zama an fahimta ku wannan yana daga cikin abinda malam bakar abu zai Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi ya faɗa akan abin da ya shafi alamomin ilimi ilimi mai amfani akwai ɗaya daga cikin mu Dr. Jamil Yusuf Darewa a sharhin da ya ma littafin ahalari a farkon littafin ya kawo ka'idojin neman ilimi da kuma abubuwan da suke taimaka wa mutum ya samu ilimi mai amfani kuma ya samu rabo a lahira. To ya kawo abu na goma sha biyu na ƙarshe ita ce tawazu ƙanƙan da kai kamar yadda muka gama karantawa a nan. To ya gama wannan bayanin immediately sai bayani ya ƙulla. wani kaman babi ya samu suna bambanci tsakanin girman kai da kuma girmama kai an fahimta bambanci abin da zai bambanta maka tsakanin girman kai da me da girmama kai girman kai kaga wannan haramun girmama kai kuma addini to wannan ya kawo ne saboda in ka ga mutum misali malami ne ya siffantu da wata sifa sai ka iya bambancewa wannan malami mai girman kai ne ko mai girmama kan kanshi an fahimta ko don akwai mutane da yawa musamman ma maluma sai ga dana sai an dinga na tsafta da girman kai da ya ce wasu abubuwa wanda kuma kila jama'a da yawa suna yi yana sai malai ka wannan babu sai ke cewa shi girman kai rawanin tsiya ne girmama kai kuma ana so ɗalibin ilimi da malami su zama suna da ita yake karka dinga ganin masu mulki ko 'yan siyasa ko waɗanda suke da kuɗi sun fika kaga girmama kanka ce kai a matsayin ka ne mai ilimi to ka rinka cewa mai mulki ko dan siyasa ko mai kudi ya fi ka. jin wannan to rashin girmama kai ne ba rashin girman kai ba yake yana da kyau ka dinga ganin ilimin da Allah ya baka ya fi abin da su Allah ya ba su an fahimta ku daga lokacin da kana mai ɗalibi ko kana mai karantarwa kana malami amma kuma kana jin cewa kuɗin da wane yake da shi ko mulkin da wane yake da shi ko duk matsayin siyasa da wane yake da shi ya fi naka yanzu ka wulakanta kanka ne ba ka yi tawalu ba an fahimta ko sai malai ba da misali yace misali imamu malik ibn anas Allah madaukaki sarki jikin shi gafarta mishi wanda ya rasu hijira na shekara 179 lokacin da ya rubuta littafin muwaffa nashi bayan da ya rubuta duniyan ilimi gaba ɗaya sun tabbatar da cewa mawasa ta kai littafi kuma a karantar wanda yake khalifa shugaban musulmai na duniya a lokacin harunan rashid ya yi mulki a tsakanin shekara na 170 zuwa shekara na 193 bayan hijira ba kusan shekara 23 kenan yayi yana yana shugaban sai ya kira shi ya sa a kira imam malik akan ya zo fada ya karantar da ‘ya'yan shi, ‘ya'yan amirul mu'mini wannan muwafa. Shi ne shugaba ya gayyaci Imam Malik karkashin da. Ya gayyaci Imam Malik ya zo gida ya karantar da ‘ya'yan shi ne muwafa. Wani amsa Imam Malik ya bashi, Imam Malik sai ce mishi, ya rubuta mishi wasiƙa. a kai ma amirul mu'minin a cikin wasiƙan da ce mishi al'ilmu yukta wala ya ake ko sakon kenan bayan yi sallama sakon shine ne al'ilmu yukta Ya ake ya ce ilimi bin shi ake baya bi ba zan zo gida in koya maka karatu ba in ilimi kake so ka bi malami amirul mu'minin ba yanzu aka ce imam malik yana da girman kai ne Aje mu kai ka turu ko mu daure imam malik amsan ne ba ce al-ilmu yuka wala yati yace ilimi bi zuwa zuwa gurin shi ake ba shi yake zuwa ya faɗa ma amirul mu'minin kuma da wannan dalili me yake da suna haruna rashid ya tura ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda kira al-amin yaje wajen imam malik ya koyi karatu haka akwai ɗaya daga cikin manya-manyan maluma magabata mai suna aliyu bin abdulaziz al-jurjani malai ke cewa ya rasu a ƙarni na hudu ya yi wani bai wasu baitoci a cikin baitocin ya gaya wanda ke ke cewa ya kuluna li fika fika ya kuluna fi li fika inqibadu wa innama ra'aw rajulan an mawqif kulli ahdama yace suna ce ni mutum ne wanda ya shiga cikin mutane yake haka mutane suke faɗa game da ni yake amma matsalar shi ne, ni wani irin mutum ne wanda duk inda gurin da zan je ya zama ɗanɗanci to ba na zuwa ni gurin nake sai yake cewa wa ma kullu wa ma kullu farqin la yastafizuni wala kullu man la faidu ardahu mun'ima yake cewa ni ba duk wata walƙiya ba ce take take kawata ni ba duk wani walƙiya na gari ba ne yake wuce ko ba duk wani wanda na gari yana da wata ni'ima na dukiya ko na mulki ko na kaza nake yarda da shi bane yake cewa walau anna ahlul ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu bin nufusi la uzima yace da ma abota ilimi sun ba ilimi kariya ko da ilimin shi ma ya kare su yace da ma'abota ilimi sun girmama ilimi to da su ma an girmama su da yake cewa walam abdulan fi khidmati ilmi mujjati li afduma man la qaitu walakin li ukdama yace ban karar da rayuwa na da lokaci da, in nemi ilimi da kuma wani hidima ba amma na ma ne yadda na malamai na hidima ni ma ba ni in je wani hidima ba wannan girman kai ne ha kare martaban ilimi shi yasa magabata malaka shi yasa magabata suke cewa musamman magabata na lokacin suke cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al umara wa sharrul umara man la yadkhulu ala al ulama suke cewa mafi sharrin malami shine wanda yake yawan shiga wajen masu mulki in ka yi malami mafi sharri to shine wanda kullun yana kusa da masu mulki amma kana neman ko mai mulki mafi sharri shine wanda baya zuwa wajen malamai sai dai kira malamai an fahimta ku me yasa suke faɗan wannan so da girmama ilimi da kuma girmama karatu malai ci gaba da cewa yace saboda haka malami mai koyar da ilimin musulunci yana buƙatar abubuwa guda biyu amma ana son ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci yace na farko ana buƙatar malami mai koyar da addini ya zama yana da sana'a ya zama yana da me da sana'a so da in bai da sana'a irin wancan izzan da Imam Malik da Imam Jurjani suka yi ba zai iya yi ba ko haka bane da eh, kenan mun ce ka zo ka ki zuwa za mu ga me za a ci a gidanka ko ba haka bane amma yana da sana'a to hell with you an fahimta ko yace na farko malami mai karantar da addini musamman malamin musulunci ya zama yana da sana'a yace na biyu ya zama yana da wadatar zuci Don wani ko yana da sana'a amma bai da me bai da kana'a bai da wadatar zuci zaka yana da shi ana rufa ma juna asiri amma still shi yana kallon irin rayuwar da wane yake yi ni ma sai na yi malami yana karantar da addini amma shi ma zai iya bin kowane hanya damuwan shi ma 'ya'yan shi da matan su rinka hawa manyan motoci don haka zai zai je gidan gwamnati zai bi sarki kaza kaga shi fa ko gwamnan fa ko sarkin fa ko ciyaman din fa shine fa ya aika yace ka zo so da yana da bukatan ka amma kuma ka zo kai awa ɗaya kana jiran shi bai fito ba ko baka tashi ka tafi ba Allah ji kan malam albani zaria shi yasa ya mutu da mutuncin shi fa abin da ya dame shi yana ba da labari wani video clip da na kalla cewa yana zaune ne sai wani abokin shi ya kira shi a waya sai ce mishi malam yanzu aka kira ni daga gidan shugaban kasa lokacin da aka ba na madisambo mataimakin shugaban kasa din ya ce yanzu aka kira ni daga vila cewa an gayyaci malamai su zo su yi addu'a kuma an ce mun an ganka albani ce ni aka ce ya ce yanzu haka da kake waya da ni ina kwance ne akan gadon matana yace malam an ce mun an ganka yace to ai yanzu ba wai ba sabani babu babu sabani tsakanin malamai a wannan magana ni dai yanzu ina kan gadon matana ne ina kwance kiran ka dai tashe ni abinci yace suna gama waya sai kira me ba na mani san ba shawara abokin shi sai kira shi sai kira shi sai ta malam an ce kun gayyaci malamai gidan shugaban kasa a zuwa addu'a shine baka sanar da ni zai ta ah, malamai mun san da muke gayyata yi a'a malam ai mun san wanda muke gayyada. sun san wanda ko sun gayyace su ba za su ne ba shine ce wata rana yana zaune a darul hadith ya ka zo mishi da wasiƙa sabon kwamishinan 'yan sanda da aka turo na Kaduna State wai yana gayyatar shi ofis ɗin shi ya zo ya bashi shawarwari sai mu shi reply sai ce ai yanzu zamani ta canza duk mai neman shawara biya yake in kana son baka shawara yadda zaka tafiyar da harkar tsaro ka zo mu yi ciniki nawa zan biya ka wannan consultation kake nima kuma ba office ɗinka zan je ba office ina za ka zo sai commissioner sai kira shi a waya ya introduce kan shi shine fa commissioner kaza kaza sakon nan shi ya ce na sani ba ku sani bane amma ni ne zan maka amfani ai kuma kai salari ake biyan ka saka ni ma ka bi ni office ina mu yi ciniki ka biya ni din baka shawara amma ka ga mutum yana bari ne yana da karatu ma dole ne bai kira mu ba kuma zai je tun safe sai la'asar gauna zai gaishe kuma gaunan ne ne shi wannan ba shi a cikin ɗabi'an malamai magabata kwata-kwata shi yasa aka rena karatu shi yasa aka rena karatu Allah ka shirye da to ya ce dole malami ya zama yana da abubuwa guda biyu ya zama yana da sana'a kuma ya zama yana da me yana da wadatar me wadatar zuci yana da wadatar zuci Allah madaukakin sarki san ba malam yayi ka ba da misalai da yawa ya ba da misalan Afa bin Abi Rabah Afa bin Abi Rabah yana daga cikin malamai magabata manya manya asalin shi bawa ne aka yanta shi malami ne babban malamin hadisi Afa bin Abi Rabah kuma ana siffanta shi bakin fata ne ko mutum ne yana da irin cin zanzana din irin kaga fuskan mutum ya yi wani irin nan kuma hannun shi ne shanyayye amma malami wata rana wannan sarkin da muka yi magana ɗazu dan a suleiman bin abdulmalik ɗan abdulmalik bin marwan wanda dai ne daga cikin sarakunan daular daulan daular Umayya ya zo garin maka ya zo umara sai ga Afa bin Abi raba sai ce ma Afa bin Abi raba sarki ne ba shine amirul mu'minin yace a matsayinka na malami kuma matsayina na amirul mu'minin ina so ka tambaye ni duk abin da kake so zan maka Afa bin Abi raba sai ce to kai hakuri ka dan jira ni ya dawo yace mawa amirul mu'minin kuma ya amiru mai ce ka tambayi ni duk abin da kake so amma ke jira nan yi tsawafi shi kenan sai jira shi da ya shiga ya yi tsawafi ya gama ya fito yana fitowa sai sake maimaita masa ce ka tambayi ni duk abin da kake so zan ba sai fa bin abin raba sai ke cewa wallahi har na shiga ka'aba ne tsawafi na fito ban iya roƙon Allah abu ɗaya na duniya ba don haka ina jin kunyin roƙi wani Allah wani abu na duniya tun da na shiga Ka'aba na yi dawafi ban roƙi Allah wani abu na duniya wato ba zan roƙi wani wanda ba Allah wani abu na duniya Afa bin Abi Rabah Allah ya ji gan shiga fanta mishi haka irin haka ya faru da ɗaya daga da da da Salim dan Abdullahi dan Umar wadda Hisham bin Abdul Malik ɗanin wancan Suleiman bin Abdul Malik lokacin da shi ma ya zama khalifa ya zama amirul mu'minin sai ya zo yake ce masalim bin Abdul bin Abdullahi bin Umar bana dan Umar bin jikan Umar bin Khattab kenan ko dan Abdullahi dan Umar sai shi a wannan Hisham bin Abdul Malik sai yake ce mishi duk wata matsala da kake da shi ka tambaye ni in kana da wata matsala ko ka tambaye ni sai yake ce mishi wallahi ina jin kunyar in tambayi wanda ba Allah ba a masallaci a cikin masallaci ya same shi sai ce ina jin kunyar in tambayi wani wanda ba Allah ba a masallaci shikenan sai Hisham bin Abdul Malik da ya fita waje sai ya jira shi ya jira shi da ya gama abin da zai yi ya fito sai sake ce to ina jiran ka ne yanzu muna wajen masallaci tambaye ni me kake so Ke ce mishi har na gama na fito daga masallaci ban roƙi Allah komai na duniya ba saboda haka tun da ban roƙi Allah ba kai ma ba zan roƙe ka ba amirul mu'minin ba kuma har ya fita waje me ya jira shi to wannan zaka ce kila magabata ne sun rasu sama da shekara dubu ɗaya yana nan a rayu malam kauye. yana nan a rayu bai mutu ba yana kaduna duk wanda ya san kaduna ya san malam kauye. malam algarkawi ɗan shi ne na cikin shi babban ɗan shi yana ɗalibi ɗalibin malami ne sosai a nan abuja gilan wanda ke social media zai san wani malami da ake shi ibrahim ali malam ibrahim aliyu kaduna amma yana nan abuja ina ana yawan sa bidiyo a social media yana da ɗalibai da yawa to shi wannan ɗalibin nashi na Abuja sai ɗiba abokanan shi masu da'awa daga Abuja sai aka je irin su mamalan ta'aziya a Kaduna yake da suka zo a ranar aka yi rasuwan da safe sun ki ta Kaduna bayan sallah aka sun tarar da malam ne a masallacin ɗalibai ana karatu ana karatu an yi rasuwan da safe ya wuce yayi ko ana karatu Yake da suka je suka tarar da gwamna malam Nasir El Rufai yana festenuwa shi ma a waje yana jiran malam gwamna ya zo an riga an fara karatu malam ya ce wallahi ba zai bar karatu sau da gwamna ba sai da aka tashi a karatu gab da magariba kuma gwamna na nan a zaune kawai abin da ya ce shine a ba gwamna kujera tun da gwamna ne amma karatu kan ba za a yanke sau da gwamna ba kuma a ranar ba aka mishi rasuwan ya fita gwamna ya mishi da zai ce ba gwamna inda baka zo ba rasuwa tun safe an yaro da an wuce ko ai a can ma kai addu'a ya isa haka ya faɗa ma gwamna ya wuce shi wannan ɗalibin na shi ya zo babba ne fa tun mala ali ibrahim aliyu kaduna furfura yake da shi a fuska babba ne sai ja shi gefe duk tun da wancan abokanan shi ne masu ba ɗaliban shi bane amma wannan ɗalibin shi ne kuma sauran ce sai ja shi gefe yace ashe kai sha tashin ne kana ce ka fahimci suna sha zuba ka fahimta ba yake me matsayin ta'aziyya yake mustahabi karantar da mutane ba yake wajibi yake zuka dukkan ku bar karantarwa majalisin yau so da ku zo ku mu ta'aziyya to ni ma da kamar rasul ai na wa gani a karatu yake to kwamanya ku in kun koma ka kira ni ga mu ta'aziyya duniya bai dame su ba duniya bai dame su ba ka yi kamata mai karantarwa ya zama kar ka zama kullum kai kana Allah Allah ne yau ka kira yau kana tare da wannan alhajin gobe kana wajen ma har alfahari wani ke yi kuna kuma yana mai karantarwa amma har alfahari yake yi ai kwana kaza ko mi karatu ko mi tafiya ne da alhaji wani to me hada ka da shi yana tafiya neman kuɗin shi kai ga jarin ka nan jarin ka kenan ba ka muka kanta abin da baka zai faɗa last ba yace wannan shine ra'sul mal ɗinka shine jarin ka kai ma ka zo ka yi abin da ka iya shi ma ka bar shi ya abin da ya iya an fahimta ku su abubuwan suna da yawa shi yasa ka tunda kaga Allah madauki kuma duka za ga abubuwan da maluma suke rubuta wannan za ga duka suna fasali ne akan wannan aya kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu yasa Allah madaukakin sarki yake kushi sosai a samu mutum yana faɗan magana yana wa'azi akan abu amma shi baya aikata Allah yana kushi da haka Allah ya samu iya kiyaye wannan kadan ne kila a gaba za mu sake haɗuwa da wasu abubuwa da za mu sake amma yana da kyau sosai a kiyaye ko musamman wannan littafin na malam Jamilu Zarewa kusan shafi goma sha biyar duka akan irin wanda ya dinga magana ya dinga ya emphasizing akai sosai da su. malam zai ci gaba da cewa wannan shine abin da Malam ya kawo na karshe akan siffofin Allah madaukakin sarki da suke tabbatar da Allah madaukakin sarki lalle yana fushi da wasu abubuwa malam sai shiga magana akan ayoyi da suke nuna suke tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki zai zo a filin alkiyama malike wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur suratul baqara Allah madaukakin sarki ce hal yanzuruna ai ma yanzuruna sura a ƙa'idar larabci in kalman istifham ya zo sai ta da harafin istifnai to istifham din yana daukan ma'anan nafi wanda ya gane dai to hal din nan da yazo hal yanzuruna sai Allah ya ce illa to hal din abin da yake dauka ma yanzuruna ana babu abin da suke jira ba za ka fasara ka ce shin abin da suke jira fasara ma ba zai ma fasaruwa an fahimta ko? sai dai fasaru da mayan guruna babu abin da suke jira illa an ya'tiyahumullah face Allah madaukakin sarki ya zo musu bi hulalin min al-ghamam a cikin wani girgije a cikin wani inuwa na girgije maluma suka ce fi anan bi ma'ana ma'ani ma'ana al-musahaba Allah madaukakin sarki zai zo ne tare da girgije na me tare da inuwa na girgije Gulal jam'i ne na gulla gullatun kuma shine shine inuwa al-ghamam kuma shine mai girgije wani yana siffanta yadda Allah madaukakin sarki zai zo filin alkiyama yadda Allah madaukakin sarki zai zo filin alkiyama fi to da dama huruful jar wani yana yana na ibtan wani a ka'idar larabci fi yana yana iya zama kalma ya zo da fi amma da ma'anan ila ko ya zo da ma'anan ma'a ko ya zo da ma'anan baina tunda duka huruful janni ana amfani da wannan a maimakon mi a maimakon wani yasa maluma suka fassara me yasa ko maluma suka fassara fi anan to da ai wala yuhituna wala yuhitunahu wala yuhituna bi shay'in ai babu wani abu da yake kewaye Allah madaukaki in ka fassara fi cewa Allah zai zo a cikin inuwa min inuwan yayi me kenan ya rufe Allah kenan kuma Allah madaukakin sarki shi kuma az-zahiru ne laysa fawqahu shay an fahimta ku so fassaran da zai dace shine ya zama ma'a ulalin min al-ghamam tare da inuwa inuwan na ne da girgiji wannan inuwan shine inuwan da Allah madaukakin sarki ya manzo Allah sallallahu alaihi siffanta waɗannan mutane guda bakwai da Allah zai musu inuwa a cikin wannan a wannan rana to Allah madaukakin sarki zai zo filin alkiyama tare da inuwa na girgiji sannan sallah ce wal mala'ika haka mala'iku ma za su ya tabbata a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa mala'iku za su sassauko za su sassauko kuma za su sauko ne daki daki to da filin alkiyama Allah madaukakin sarki zai yadda za a za a tsaya a gaban Allah a filin alkiyama tsayuwa ne za a yi irin tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara masu tsayuwa na farko su ne mutane sannan aljannu za su kewaye mutane so da aljannu su fi mutane yawa bayan sun kewaye mutane ko mala'iku za su sauko su kewaye kowa su kewaye mu da mu da aljannu mala'ikun kuma yadda za su sauka manzo Allah sallallahu alaihi mala'ikun sama ta za su fara sauka wanda za mu zo mu karanta aya goma tashabbaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila za mu zo kan aya mala'ikun sama ta daya su za su fara sauka Duk mala'ikun sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har su mala'ikun sama ta ta bakwai Duk za su sauka sai su kewaye lokacin ne Allah madaukakin sarki zai ya ma'ashar al-jinni wal ins man istata'a min ya ko ya ma'ashar al-jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi bere fanfudhu la tanfuduna illa bisultan ce ya ku taron mutane da aljanu duk wanda yake ganin zai iya gudu ko ta wani hanya ne ko ta sama ko ta kasa ya gudu mu gani to ko mala'ikun da suke duniya ne kadai suka kewaye mu ina ka gudu bari ga na sama ta ɗaya ga na biyu ga na uku ga na hudu ga na biyar ga na shida ga na bakwai duka an kewaye kuma ga Allah na maganan gudu na maganan gudu Allah madaukakin sarki ta hal yanzu yanzuruna illa an ya'tihum Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu sai ce wa qudiya al-amr a lokacin an riga an yanke al'amura gaba da Allah ce wa ila Allah turja'u kuma lallai ga Allah ne al'amura gaba ɗaya suke koma kaga muhallin shahid a wannan ayin shine an ya'tiyahumullah ko lallai yana cewa Allah madaukakin sarki zai zo a filin alkiyama dama ya zai zo na'am wani irin zuwa zai sai ka ce Allahu a'lam ko ba ka bane abinda shi Allah yake so mu sani shine zai mai zai zo ya zai zo shi Allah bai ga daman mu sani ba shike ka huta an fahimta ku in ka in ka siffanta ka zama kareci so da ba mai tashin alkiyama bare ka gani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba kuma Allah bai faɗa a Qur'ani to kai ina ka samu kuma Allah yana cikin alkabair an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ku faɗi wata magana game da Allah abinda ba ku da masaniya a kai, min alkabair malike wa qawluhu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsun imanuha la, la, ne la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intahuru inna ma'akum muntadhirin Allah madaukakin sarki ce ma hal yanzuruna ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa an mala'ika mala'ikatu face lokacin da mala'iku za su zo musu face mala'iku su zo musu wannan ayar kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi tafsirin wannan aya wannan illa an ta'tiyahumul mala'ika dinnan yana ishara ne zuwa ga zuwan mala'iku da za su yi ma mutum lokacin da suka zo karɓar ran mutum annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa malakul maut malakul maut ai ba shi kadai yake zuwa karɓar rai ba ba shi kadai yake zuwa shine ma shine yake zuwa last ita ya riga an akwai protocols an fahimta ku sai dai protocols ɗin kuma kowane irin mutum da irin protocol da ake turo masa kaga mun karanta hadisin a karatun mu na shiru sunna iko mun karanta hadisin yana da tsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai imani mala'iku ne za su zo masa su zauna su yi layi da fuskoki masu kyau da tufafi farare kuma su yi layin maddal basar iya ganin shi su zai rinka gani aga ba ɗaya ba ba biyu ba goma ba ashirin ba ke iya ganin mutum haka zai gansu zai gansu da siffa mai kyau da fararen tufafi to su waɗannan mala'iku sun za su rinka tausa mai imani Allah madaukakin sarki ba sai innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sai ce me tatanazzalu alaihimul mala'ik mala'iku za su rinka sassauko musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sassaukowa mana ba ɗaya ba za su ta saukowa in suna lokacin da za su ta sassaukowa da za su sauko me za su rinka yi Allah ta khafu wala ta tahzanu ka gani kar ka ji tsoro ba ka da abun tsoro kuma kar ka yi bakin cikin abin da za ka bari inda za ka je ya fi bar musu duniyarsu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna maka albishir aljannan da aka maka alƙawarin nan shi za ka ji haka za su ta tausa mutum su ta tausa mutum kafin har mala'ika mutuwa shi me sai shi kuma in ya zo a lokacin a lokacin kuma sai a fara maran kirari ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati Haga mai imani ke sai a zararan salin alin salin alin a tafi da shi to mutumin banza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mala'iku haka za su zo da yawa amma kuma da munanan fuska da kuma baƙaƙen tufafi kuma Allah madaukakin sarki ce ya yadribuna wujuhahu wa adbarahum kuma ana ana dukan mutum a fuska ana dukan shi a baya tun kafin a tira ran ya wahala da gudu tun kafin a tira ran Allah ta kiyashe mu to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi shine wanda Allah ke ishara a wannan ayan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika lokacin da mala'iku za su zo su ɗauki ransu aw ya'tiya rabbuka ko kuma zuwan ubangijinka wannan kuma a ina ne zai faru a filin alkiyama aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma wani daga wani sashi daga cikin ayoyin ubangijinka su zo manzo sallallahu alaihi ya siffanta sashi daga cikin ayoyin ubangijin naka su zo yake abubuwa ne guda uku Yake abubuwa ne guda uku abu na farko shine zuwan dajjal abu na biyu zuwan ajuju wa ma'juj abu na uku tulu'u shams min maghribiha fitowar rana daga ina daga mafadanta kaga duka abubuwa guda uku nan duka ƙarshe ne na wani abu kuma mafari ne na wani abu ko haka bane mutuwa ƙarshe ne na rayuwar duniya kuma mafari ne na rayuwar mai barzakh ba lahira ba dai ai ba je rayuwar lahira ko ba mafari ne rayuwar barzakh zuwan Allah madaukakin sarki filin alkiyama ƙarshe ne na me na hashar na rayuwa na tashi da aka yi wa mutane da wahalar tsayon alkiyama kuma mafari ne na me na hisabi an fahimta ku fitowar rana daga mafaɗanta shi ma menene ƙarshe ne na me na rayuwar duniya kuma mafari ne na me an fara tafiya lahira ke an fahimta ku to duka waɗannan abubuwa guda uku a lokacin waɗannan abubuwa guda uku me zai faru Allah maɗaukakin sarki ce to yau yawma ya'ti ba'du ayati rabbik lokacin da wani sashi na ayon ubangijin kannan za su zo to la tanfa'u nafsan imanuha babu wata rai da imaninta zai amfane ta a wannan ranar lam takun amadat min qabl wanda kafin wannan ranan ta yi imani ba duk wanda kafin wannan ranan duk wata rai ko wata zuciya da ba ta yi imani ba kafin wannan ranan to in ta ga wannan ta yi imani imanin Allah baya au kazabat fi imaniha khaira duk wani wanda ma yana da imanin amma akwai wani aikin alkhairi da ya sakaci wajen aikatawa sai da ya gani duk sai ce ah bari fara sallan walha ah bari fara kaza to ko yayi Allah sai su lam takun amarat min qabl aw kasabat imani imaniha khaira Allah ya qul intahu kace musu kawai kun wannan abun ya faru ko su jira su jira tashin alkiyama in mutum bai yi imani ba ko ya ce ashhadu an la ilaha illallah yayi aikin banza Allah bai bai su in mutum yana kirarin musulmi ne amma mutumin banza ne mashayin giya ne kaza ko ya tuba Allah baya su tuban Allah bai so ba zai karfawa an fahimta ku Allah ce kulin tawuru kace musu kawai ku jira kawai ku jira tashin alkiyama kawai inna muntazuru mu ma jira muke an fahimta ku akwai hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama karkashin wannan ayoyi guda biyun nan wanda suna cikin sahih Muslim in Allah madaukakin sarki hada mu a zama ta gaba za mu karanta hadisan to da mu ƙara ganin tafsirin ayoyin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki wa mulada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira